ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ’yan wuta suka kira ’yan aljanna suna neman wani abu a wurinsu suka ce, Ku yalwata mana, ku kwararo mana da ruwa ya ku ’yan aljanna, ko kuma ku ba mu abin da Allah ya azurta ku da shi na abinci. Sai ’yan aljanna suka ce musu, Hakika Allah ya haramta su ga kafirai saboda kafircinsu, don haka mu ba za mu ba ku abin da Allah ya haramta muku shi ba.